Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A karan farko shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaba Donald Trump da ke jihar Florida. Inda ya kwatanta sukar da 'yan Republican suke ta yi wa hukumar ta FBI a matsayin abin takaici. yayin da magoya bayan trump ke kira da a sauya hukumar ta fbi baki ɗayanta yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to kamar yadda watakila wasunku suka ji a shimfiɗa shirin A karan farko shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana a kan binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da ke mara lago a jihar Florida. Inda Allah wadai da sukan hukumar ta FBI da Republican suke ta yi kan wannan bincike. A wani taron da aka kaddamar da shirin yaƙi da masu aikata manyan laifuka a jihar Pennsylvania. Biden ya taka wa Republican ɗin burki kan kalaman da suke yi waɗanda ya ce ba su dace ba. Ya ce abin damuwa ne ka ga yadda ake ta tsangumar hukumar ta FBI ana barazana ga rayukan jami'anta da iyalansu saboda kawai sun gudanar da aikinsu da doka ta tanada musu. To bayan dai da hukumar ta FBI mai binciken manyan laifuka ta kai samaman a gidan na Trump da ke mara lago a farkon watan Agustan da ya gabata. magoya sa suke ta kiraye-kirayen da a rage kudaden da ake kashe hukumar. John Hugo wani masoyin tsohon shugaban na Amurka ne. Ya ce muna bukatar a samar da abin da zai maye gurbin wannan hukuma, saboda ban yi tsammanin za a iya mata garan bawul ba, tana wuce gona da iri, suna tauye haƙƙin mutane, kuma ba za mu lamunci hakan ba. To yayin taron da Biden ɗin ya halatta a jihar ta Pennsylvania, shugaban na Amurka ya kuma tado da batun harin da aka kai a ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun bara, inda ya cicciki 'yan jam'iyyar Republican da ke marawa maharan baya. Let me say my MAGA Republican friends in Congress. Ya ce bari na faɗawa abokanai na na 'yan Republican na MAGA da ke majalisar dokoki. Kada ku ci mun kuna goyon bayan jami'an tsaro idan har ba za ku fito fili ku yi Allah wadai da abin da ya faru a ranar shida ga wata ba kada kuma ku ce mun ba za ku iya ba abadan Allah wa kuke mara wa bayani To waɗannan kalamai na Biden sun sake buɗe wani sabon babin cece kuce ne a wannan batu da ya kici ya cinyewa yayin da aka doshi zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Inda 'yan Republican ɗin ke muradin ganin sun kwace rinjaye a majalisar dokokin Amurka. William Howell mai fashin baki ne da ke koyarwa a Jami'ar Chicago. ya kuma yi wa VOA tsokaci ta kafar Skype. Ya ce wannan wani alamarin siyasa ne mai sarƙaƙiya, a ce a tsaya tsayin daka wajen tabbatar da doka, don da sai wasu sun ce ana amfani da madafun iko na gwamnati don a tuhumi abokanan hamayya. jawabin dai da biden ya yi a ranar talata da ta gabata wani sashi ne na faɗaɗa irin nasarorin da ya samu a majalisar dokokin ciki hadda dokar tsaurara matakan mallakar bindiga da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu suka mara wa baya a farkon shekarar nan bayan wani harin kan mai uwa da wabi da wani ɗan bindiga ya a uvalde da ke jihar texas da kuma wani hari na daban da ya auku a yankin buffalo da ke jihar new york kazalika biden ya cicciki 'yan republican ɗin da suka nuna adawa da bukatar da ya mika wa majalisar ta maido da haramcin da aka saka kan amfani da manyan bindigogi masu sarrafa kansu waɗanda da irinsu aka yi amfani a hare-haren biyu da suka auku fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce shirin biden na kashe dala biliyan 37 don samar da tsaro a amurka da aka wa lakabi da sefa america zai taimaka wajen kare rayuka ya kuma sa al'ummomi suna zama cikin walwala To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Duniyar Amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diflomasiyya, harkokin fina-finai. kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kusuwara da ta haɗa asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.